rahmatullahi ta'ala wa barketu to jama'a musulmai da kuke kallo na fadin duniya duka ni ne naku Mustafa Ibrahim ina saya a matsayin dareta na Halifa da ke da Peace Dawa Media Foundation insha Allah kwanacin ga Allah ya ma sister mu rasuwa Black Empress Black Empress sister mu Allah ya jikanta Allah ya ramushe ta Allah ya yafe mata zulubanta sister mu ga ta zo ta yi jihadi sosai ta yi aikin saraka tijariya ta taimake marayu ta taimake masu neman taimako wanda ba su da lafiya ga shi ta bayan ranta Allah ya taba zuciyar daraktan mu Halifa ya bari ana neman taimako da gina mata rijiya mechanized one wanda da ba masallacin ga daga anyan sawam eh, da ka Accra dangada aka zo ka bi ka je akra to babban masallaci ne kuma ana ana sallan juma'a nan to daraktan mu ya ce ba mu taba arka da system mu ba amma aikin da Peace Dawa Media Foundation suke yi na taimaka ma bayin Allah wannan irin aikin saraka tijariya sister muke yi to yasa ba mu darata mobe zama aka nan ya nemi taimako a gina mata rijiya banda shi kuma masallacin da mai wajen alwala banda shi kuma da yi kusfa da ka zo da ka yi alwala ka shiga cikin ka je ka kama ruwa duka lada ita zuwa gare ma sistan mu shi yasa muna dokan jama'a fadin duniya duka a taimaka ma peace dawa media foundation mu yi wanga construction of mechanized welling ga ibin do kudin da ya zo bai kai ba amma darekta mu ya aike mu mu zo mu saya mu fara aiki shi yasa jama'a gashi an fara gina rijiyan kenan sai sa muna rokan ku do Allah do annabi a taimaka wanda kake da iko da daka taimaka ma peace dawa media foundation ga namban 059 10 145 0591019145 in ka taimaka ma sistan aka yi mata gina rijiyan ga na kusfa da waje alwallan ga Allah kuma dai share ma waye duniya da lahira muna roƙo Allah sistan mu Allah ya ji kanta Allah ya ramushe ta Allah ya yafe mata zulubanta Allah ya sa Black Empress jiyadin da ta zo ta yi na saraka tijariya mu kuma da muke baya da mu kuma muke aikin saraka tijariya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 muna gode ma jama'an duka ni ne naku mustafa Ibrahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barketu